assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna maricen juma'a biyar ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban maji daɗin Allah daga gari makka zuwa madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan june haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarce mu da haɗuwa a wannan masallacin mai albarka kuma masallaci mai daraja waton masjidu ali ibn abi talib wanda ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da dukkanin karance-karancenmu ina roƙo allah maɗaukakin sarki ya datar da mu akan sawaba sannan ya taimake mu ya kuma ba mu nasara cikin dukkanin lamuranmu jiya mun suma tafsirin wata sura daga cikin surorin alkur'ani ɗaya daga cikin surorin nan makiyai kuma gajejjeru mai ayoyi talatin wato suratul fajri wadda tana daga cikin surorin da allah maɗaukakin sarki ya buɗa da rantsuwa kuma tana daga cikin surori masu suna na lokaci kamar suratul duha ga suratul lail ko duka wani yanki ne na lokacin yini sannan akwai suratul asri wadda ma yanki ne na zamani to muna ƙarƙashin aya ta biyu walayalin ashir inda Allah ke rantsuwa da kwanakin nan goma masu albarka wanda wasu malamai suka ce waɗannan kwanakin goma su ne kwanaki goma na farkon zulhijja kwanaki goma na farkon zulhijja wasu ka ce a'a goma ne na farkon muharram wasu ka ce a'a goma ne na ƙarshen ramadan wanda dukkanin waɗannan uku ɗin goma goma ne masu daraja ko kamar yadda ibn al-jauzi yake ainihin ambata muna to jiya mun ɗan gutsura bayani falalar goma na ƙarshen ramadan sannan mun ɗauko goma na farkon zulhijja wanda muna tattauna su ne lokaci ya ƙure muna muna tattauna su aka gwada mini lokaci ya cika to akwai wanda ya tambaya shin wai waɗannan goma na farkon zulhijja da su da goma na ƙarshen ramadan wanne ne ya fi jiya ya same ni da dare ne mini tambaya a ce mishi tambayar ka muna bisa ga gaba ta yin karatu game da ita sai gashi allah maɗaukakin sarki ya sa lokaci ya yi da na samu ƙarin mintutuka kamar minti uku hudu biyar haka to da zan kai nan wanda kowane goma daga cikin waɗannan suna da matuƙar daraja in mun ɗauki goma na ƙarshen ramadan za mu samu musamman allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wani dare daga cikinsu wani dare ƙwara ɗaya daga cikinsu ya ce shi ne mafi alkhairi bisa ga wata dubu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر cewa ƙur'ani ma Allah ya saukar da shi a cikin daren lailatul qadri ko wanda ya cewa ma adira kama lailatul qadri domin ya girmama sha'anin wannan daren ya ce me ya sanar da kai abinda ake kira lailatul qadri sannan ya karantar da mu lailatul qadri khairun min alfi shahar wannan daren ɗaya na lailatul qadri shine mafi alkhairi bisa ga wata dubu bisa ga wata nawa bisa ga wata dubu kaga kenan shine mafi alkhairi sama ga shekaru 80 kusan shekaru 83 wannan daren ya fi su alkhairi to kaga anan in ka kalli wannan kurum sai ka ce kenan ai cikin goma na ƙarshen ramadana akwai dare ɗaya wanda ya fi goma zulhijja ko saboda ku ya fi wata dubu to sai Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fi mala'iku da kuma shugaban mala'iku ar-ruh shine ruhul amin mala'ika jibril suna sauka a cikin wannan daren bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu bi izni rabbihim da izinin ubangijinsu mala'iku ne tawaga tawaga suke ta sabka domin dare ne da ubangiji yake bajet dare ne da za a hukunta abin da zai faru da wannan daren har zuwa wata shekara bajet ne na shekara ɗaya za a yi don haka mala'iku za su zo su yi fareti daban-daban suna saukowa daga sama kuma tare da mala'ikin nan mafi girma daga cikin mala'iku shine mala'ika jibril shi ma zai sauko ba za su daina saukowa ba hatta matsala alfajiri ai ila an tsala alfajiru har zuwa lokacin da alfajiri ya hudo kun ga harkan dare ne kenan ko to su kuma waɗannan kwanakin goma na zulhijja in mun ɗauki hadisai waɗanda za mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba da rai ya ambata bayyana ya ambata annabi mai ya ambata yinnai ya ambata muna da hadisi a sahihul bukhari a sahu kutubil musannafa hadisi na 969 sannan abu dawud ya zo da hadisi a littafin shi na sunan hadisi na 2438 ibn maja ya zo da shi a littafin sunan hadisi na 1727 imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a asabir fil mihna ya zo da shi a littafin al-musnad hadisi na 1968 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hazihil ayyam ya ce babu wasu yinnai waɗanda ayyuka na gari suke mafi alkhairi a cikin waɗannan yinnan bisa ga waɗannan yinnan goma bisa ga waɗannan yannan ya ce ya'ani ayyamal ashir yana nufin waɗannan goma na farkon zulhijja qalu ya rasulallahi suka ce ya manzon Allah walal jihadu fi sabilillah shahada jihadi cikin ɗaga kalmar Allah bai kai darajar aiki na gare a cikin wa'annan goma na farkon zulhijja ba ƙala walal jihadu fi sabilillah annabi ya ce wallahi har jihadi fi sabilillah bai kai darajar ka ɗibi abinci ka ciyar da miskini ba bai kai darajar kai azumi a cikin waɗannan goma ba bai kai darajar ka taimaki mai neman taimako ba bai kai darajan ka yi sadaka fi sabilillahi ba a cikin waɗannan goma gara ɓasa ce Allah ya bamu ina mai son ya cika ma'auni ne na kiyama kuma ina mai son fada shi zuwa ga ubangiji ta ƙaru ina mai son taimakon Allah ina mai son da ya ɗaga hannu ya roƙi Allah nan take ga ijaba to ga waɗannan goma nan na farkon watan zulhijja wanda mai jihadi fi sabilillahi ma wanda ya ɗauki takobi ya fita ya sara asara bai kai darajar shi ba in ya ɗauki mudu na shinkafa ya ciyar mai jihadi bai kai darajar shi ba manzo Allah ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi face fa mai jihadin da ya kwashi dukiya ta ga baki ɗaya ya bayar ya ci ga tana a yi jihadi da ita sannan shi ma ya fita ya ba da dukiya a sai makamai da dawakin yaƙi sannan shi ma ya fita falam yarje ya zamanto da ya fita bai dawo ba a falam yarje min zalika bi shay'in ko ya je bai dawo da komai cikin wayannan ba wata ma ruwayan cewa ta yi ya ɗauki kaina ya zuba cikin turɗa bai ma'ana ma ya ma yi shahada wajen yaƙin sai wanda ya je ya kwashi dukiya ta ya bayar bai dawo da komai ba kuma shi an kashe shi wajen yaƙin shi kaɗai ne zai kai darajar kaɗi wani abu kaciyar da wani bawa Allah a cikin waɗannan kwanakin goma don haka malamai suka tabbatar da yin aiki na gari a cikin waɗannan kwanakin goma fa babba abu ne ko babu wasu kwanaki goma waɗanda mutum zai yi wani aiki na gari cikinsu ya cimma manzo Allah ya tabbatar da wasu yinnai goma wasu yinnai waɗanda za ka yi aiki cikinsu na gari ka samu lada kamar waɗannan goma na farkon zulhijja to ya kenan shine shaikhul islam ibn taimiyya a littafin majmu'atul fatawa jizi na 25 shafi na 287 yake ambatawa ya ce ai waɗannan nasosan biyu babu saɓani cikinsu shi wancan mai maganar lailatul qadar yana magana ne akan dare shi kuma mai magana akan goma na zulhijja ana magana ne akan yini cewa yini na goman zulhijja din nan da lokacin da alfijir ya keto zuwa magariba ta yi to falalar wannan yinin ko na goman ƙarshen ramadana ga yini bai kai gare shi ba shi kuma na ramadana dare ya fi domin daren shine ake samun lailatul qadar ai lailatu aka ce ma an fahimci wannan don haka na ramadana da dare ya fi shi kuma na zulhijja lokacin yini ya fi kowane da inda ya fi wani ina fatar an fahimta kowane da inda ya fi wani shi ramadana a lokacin dare ne goman ƙarshen ramadana su ne mafifita shi kuma zulhijja lokacin yini ne duk da yake kuma gashi wannan ayar ta ce wa layalin ashirin kun da rai goma to ya nuna goma din na farkon zulhijja da rai ne to sai ka koma mu littattafan malaman tafsir daban-daban za ka ga zantutukan da suka yi cewa lallai layalin ashirin dinnan da an ka ce ba da rai ake nufi ba anan ana magana kwanakin ne domin ana kiran kwanaki da suna na layal suka ce larabci faɗi gigari shi luga ta larabci tana da faɗi harshen larabci yana da faɗi kwarai da gaske don haka larabawa sun saba yini su kira shi da suna na eh, layin yannai su kira su da suna na layal inda ka koma a littattafai na manyan malaman tafsir duka za ka tarar da wannan su imamul ƙurɗubi duka sun tattauna irin wannan ga sunan malamai daban-daban duka sun tattauna irin wannan matsalar kuma sun farrance ta to a takaicen takaitawa dai su dai waɗannan goma na watan zulhijja yininsu ya fi yinin goma na ƙarshen ramadan su kuma goma na ƙarshen ramadan darensu ya fi daren waɗannan goma na farkon zulhijja wani da inda ya fi wani kenan ina fatar an fahimci wannan to waɗannan kwanakin goma babu shakka kwanaki ne masu matuƙar daraja kuma ibada cikinsu tana da matuƙar daraja ka yawaita ibada cikinsu ya fi ka yawaita ibada cikin kowane wata in bancin azumi shi kan yin azumi a goman farko na muharram ya fi yin azumi a waɗannan goma na farkon watan zulhijja shi ko abin darajar kowane da inda ya zarce wani ko waɗannan goma ɗin uku kowane da inda ya zarce wani shi yasa mafi kyau shine goma na ƙarshen ramadan ka tashi tsaye ka ɗar mai ɗamara kai ta bautar allah kana ta ayyuka na alkhairi goma na farkon zulhijja su ma ka dagi ka ga cewa ka ta ayyuka na alkhairi goma na farkon muharram ka dagi kai ta ayyuka na alkhairi me yasa allah ya ba mu waɗannan goma goma uku ɗin kaga in ka rasa na ramadanan ma ila rashin lafiya ko wani uzuri ko to ba mamaki ka samu goma na zulhijja in ka rasa su ba mamaki ka samu goma na muharram in ma ka game su baki ɗaya allah ya taimake ka to kana cikin waɗanda ake kira arzika waɗanda sun yi arziki allah ya ba mu irin waɗannan kwanakin ne masu daraja domin mu kama al'ummomin da suka wuce mu annabi nuhu ya yi wa'azi shekara 950 kana ganin ibada shekara 950 kalilan ce kai ko shekarunka in ka yi tsawar annabi ce a amaru ummati na ausa ba'una sittin ne ko saba'in yan kalilan ne suke zarce sittin da saba'in din to ka gaba ka da tsawarai sai aka baka lailatul qadari wanda idan ka yi dace da shi a kowace shekara idan ka dace da shi ka ƙidaya makanka ka yi ibada ta kusan tsawon shekaru 83 in ka shekara 20 kana samun lailatul qadari ka yi ibada ta kusan shekara 1600 da wani abu ka ga ga rayuwa gajeruwa kuma alkhairin ta mai yawa sannan irin waɗannan farkon zulhijja farkon muharram in ka dace da su Suma, ma wata irin baiwa ce wata irin falala ce Suma. ma kaga ya fi zuwa jihadi ko to musamman mu wannan al'ummar da ba a zuwa jihadin kun ga lokacin annabi akai-akai ana tura a fita jihadi akai-akai ana tura a fita jihadi to yanzu falalar jihadi ta faɗi gare mu saboda ba a kiran jihadi to ta ina ne za a maye muna gurbin wannan falalan da ta faɗi to yawaita aiki alkhairi a cikin goma na farkon zulhijja waɗannan goma wanda daga ɗaya ga watan zulhijja zuwa layya yawaita aiki na gari a ciki yawaita kyaututtuka yawaita sadakoki ciyar da marayu a ciki kai kuma ka ga irin yadda allah zai yi maka daman shi mai ciyar da maraya annabi ya ce ana wa kafilul yatim ka hataini yace ni da mai ciyar da maraya kamar haka muke sai sa ya tsinshi guda biyu waton kafaɗa kafaɗa suke tafiya cikin aljanna to ina ga cikin waɗannan goma ɗin masu albarka ina ga cikin waɗannan goma in ka ciyar da marayi sa'an nan ga mabukata nan daga cikin irin mutanen da kake gani wani kana ganin shi ba kowa ba ne kaga kai Allah ya baka sutura mai kyau Allah ya baka gida mai kyau ya baka mota mai kyau ya baka menene mai kyau ya baka menene mai kyau to akwai wani na can gidan shi kamar makabarta yake amma lau aqsama alallahi la'abarra da zai yi ma Allah rantsuwa ma Allah ba zai tozatar da shi ba zai rantse ma Allah ya ce ya Allah yau sai mace ta haihu ba tare da wani namiji ya sadu da ita ba wallahi Allah zai sa ta haihu nan take ya nuni karamar yarinya ya ce ya Allah yau wannan sai ta haihu wallahi za ta haihu akwai wani tabi'i wais alƙarni wanda manzo Allah ya ambata mai irin haka wallahi gidan shi ma da raggan buhu da raggan menene su ake sawa ana tattoshiya su ne bangon gidan shi talaka ne matuƙa. sai na ina wanda abdullahi bin mubarak ke bada labari kamar yadda yake cikin sharhu usuli itiqadi ahlus sunnati wal jama'a wanda an yi roƙon ruwa a gari makka har an gaji an yi roƙon ruwa har an gaji ba ruwa zafi ne kurun kamar mutane su ƙone yana shigowa masallaci sai ya ɗaga hannu ya ce wallahi allah yau sai kaya mana ruwa sai ɗan mubarak ya ce shi wagga sabuwar hauka ce ko ko menene ya ce wallahi wa allah nan bai sauke hannu ba sai na ga girage zai sai na fara jin cida ya ce wallahi ko da ya sauke hannu ne cike da ruwan saman da ake yi lokacin da ya roƙo don haka akwai bayan allah na nan baka san su ba allah shi kaɗai sa abin shi shi kaɗai sai inda ya aje su kana ciyarwa miƙanan miƙacen miƙacen miƙacen ta kai ga hannunsu suka ci ya Allah ka yi ma wannan albarka ka faranta rayuwarsu yadda Allah zai yi maka wallahi arziki ne zai rika zo maka ba tare da lissafi ba arziki ne Allah zai rika jefo maka ba tare da lissafi ba irin inda za ka ga al'umma sun rikici sun ce ai wane ma kudin tsafi ne arzikin tsafi ne kudin doguwa ne saboda duk inda ya sa hannu abin nan kuɗi yake zama dan kasuwa ne ko ƙasa ya ɗauko ya ɗauko ka ɗauko zinari sai ya sayar da ƙasa nan sannan ka sayar da zinari ka ɗauko abinci ya ɗauko guba sai ya sayar da guba nan za ka sayar da abinci duk abin da ya ɗauko ka ɗauko naka ya ɗauko nashi sai fa ya sayar shi ba a sayarwa gabani ya sayar to in kana son ka samu albarka ta Allah nan duniya kuma ka same ta lahira musamman kana da iyaye waɗanda sun tafi suna can cikin kaburburansu kana son Allah ya musu rahama to wallahi kai amfani da waɗannan goman. lokaci ne na samun gafarar Allah lokaci ne da za ka tsamo iyayenka daga azabar Allah lokaci ne da za ka sa mahaifinka yana cikin kabari ya farin ciki da kai ya ce ya Allah na gode maka da ka ba ni ɗa irin wani wanda yake ƙaunata wanda ya fitar da ni daga cikin fitina ya Allah gobe kiyama ka gwada mini fuskar wani mahaifi yana can cikin kabari amma yana shauƙin ya ganka idan kana son ka samu irin wannan darajar da wannan kima to waɗannan goma ɗin kada ka yadda su wuce ka yawaita ibadar Allah cikin su in ma har suka kuce maka to akwai goma muharram mai hali ma in ya tsare goma ramadana ya ta ciyarwa goma nan na farkon muharram eh, na farkon zulhijja ya ta ciyarwa na muharram ya ɗauki wannan al'ada ko wace shekara la haula wala quwwata illa billah wallahi baka samu wanda ya arziki shi kuma wallahi darajar shi za ta rike ɗaukaka gurin Allah dare da rana kullum aka waye gari ƙara samun fada da kusanci yake yi ga Allah ko da ke ba mu san abin da ake kira ka samu fa daga Allah ba amma da yawan mu sun san ka samu fa daga sarki ko ka samu fa daga gwamna ko ka samu fa daga shugaban ƙasa ko idan aka ce wannan gashi nan bai da shamaki tsakanin shi da shugaban ƙasa ya kenan sai ka ga manyan mutane ana tare bibi zuwa gari shi ko akwai wanda ran da aka naɗa shugaba shugaban ƙasa wanda yake mutumin shi ne suka ruga suka yi abuja su je su yi mai farin ciki ko da ya dawo kwanan gidan shi an buɗe an mai aluminium an gyara mai gida ko duka fada ce saboda ya isar da su zuwa ga mai girma shugaban ƙasa to wane ne shugaban ƙasa ana magana ubangiji wane ne shugaban ƙasa wanda zai nil dawon gobe kiyama suratul jasiya وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون والله شغبان قصة أمريكا شغبان قصر china shugaban ƙasar rasha shugaban ƙasar faransa shugaban ƙasar germany da na italy da manya-manyan sarakuna sarkin makka ne sarauniyar ingila ce ko ba sarakin ingila ko kowa ne wannan yinin duka nil dawun za a yi kowa ya soke kai ƙasa gaban ubangiji kowa ga shi ya nil dawun ya yi saranda limanil mulkul yau yawma hum barizun la yakhfa ala min hun shayi لمن الملك اليوم lillahi alwahidil qahhar a wannan lokacin shugaban ƙasar Amerika, in allah tambaya ya ce gawa mulki yake yau ina sarkin sarakuna ina manyan sarakuna da manyan shugabannin duniya ina suke ina shugaban majalisar ɗinkin duniya ina sakatare general na majalisar ɗinkin duniya ina wane ne ina wani kangararren kangararru jabbaru minal jababira ina suke wallahi kowannensu zai soke kai ne ƙasa kuma abin tsoro kowannensu tsirara yake yadda uwashi ta haife shi ko zo zobe babu wanda yake sanye da shi ya yi saranda mulki da iko na Allah kawai ne ke gudana mulki da iko na kowa ya roshe mulkin Allah kadai ne to ka kula fa wannan ubangijin shine ake cewa ka samu kusanci da shi har kake wasa yanzu wanda yake da kusanci ga shugaban kasa har roshe gidan shi kake yi ko ka sake mai tabo a yi fenti a yi gyare-gyare ka ga yana dawowa mota ta sauka da buhuhuwan shinkafa daga gidan alhajiwa ne wannan ya sauka raguna ne shanu gidan alhajiwa ne menene gidan alhajiwa ne ko ba haka ake yi ba ko yanzu zaka ga in ka je gidan gwamna za ka ga mota ta sauke shanu daga alhaji ne mota ta sauke raguna manya manya tika tika daga alhaji ne ko ba haka ake yi ba to ina motar da za ta sauke wa gidan talakawa don girman Allah don kuma neman samun yadda Allah wacce fa yadda gwamnati ake nema ko an ka sauke waɗannan manyan shanun da waɗannan manyan ragunan to ina motar da ke saukewa garkar talakawa bayan Allah waɗanda daga cikinsu akwai wanda annabi ya ce in ka gari gashi ba ka sayin ta kwabo amma lau aksama alallahi la abarra shi wallahi in ma ya rantsuwa tare da ƙaddara Allah rantsuwar take tafiya Allah bai tozartar da shi da ya yi rantsuwa in ya tashi ba addu'a shi yake ba rantsuwa yake ma Allah irhamu man fil ardi yarhamkum ma fi sama in ma za a kai mu talaka ragon za ka ga wani makurarren rago ko wani rago wanda insha Allah, in ka murgide wuyan shi ma yanzu yana faduwa ya mutu shi da ɗauka to a kai liman wani ko ba shi ake kai ma liman ba fada ce za a nema ga Allah da makurarren rago wani ragon ma in ya samu wani dan da gargajajjen bunsuru haka wani dan tauri ko akuya ta da gargaje sai ta buge shi ma ya fada ya kare ko amma wanda za a kai ma gwamna a yi ma gwamna fada saboda duniyar ɗai aka mayan ma hankali sai an je an yi shela an yi kuwa kasuwa kasuwa an zaɓa wanda ya fi kowane girma sannan sai a ce wannan shine za a kai ma gwamna wannan shine za a kai ma sarki wannan shine za a kai fadar shugaban ƙasa, wannan shine za a kai ma minista kuma za ka ga an cika motoci ana kai musu kuma wannan da za a kai ma bai da ko bukata yana da waɗanda ba su daga marayu can suna kuka ƙananan yara wani karamin yaro ma a yi layyar har a gama sai dai ya ji kamshin nama uwa ta yi ta lallashi uba ya koma gefe ya yi tagumi bai da hali shi bawan Allah ne ba za a kai mishi ba masu ƙarfin dai ne za a yi ta ƙara mu ƙarfi maimakon sadakan ta zo daga mai ƙarfi zuwa mara ƙarfi a'a daga maran ƙarfin ma zuwa mai ƙarfin take yi ka je kasuwa ka ga wani sa ya yi kamar shi gefa sai ka ji an ce ai alhaji wani ya sayi shi jibi je tare bakin kofar gidan gwamnati can za ka ga an kai shi uwa te ma ba za ta ci irin wannan san ba to waɗannan goma ɗin suna da matuƙar daraja uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci darajoji masu yawa game da waɗannan kwanakin goma muna da hadisa abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda abu huraira ke cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min ayyamin habbu ilallahi an ta'abbada lahufi hamin min ashirin zilhijja babu wani wasu yinnai waɗanda suka fi soyuwa ga Allah na abauta mishi cikinsu kamar waɗannan goma na zulhijja babu wasu kwanaki waɗanda Allah ke son a yi mai bauta cikinsu kamar waɗannan goma na zulhijja duk da yake hadisin amana ilmiya hadisin da'ifi ne yana cikin silsilatul ahadisi da'ifa wal mawdu'a wa atharu hasayyi alal umma hadisi na 5142 sannan in ka koma ma za ka iya samun shi a <clears throat> aljami na imamu tirmizi hadisi na 758 sannan a sunan ibn maja hadisi na 728 alhafiz abubakar albazar ya zo da shi a cikin almusdan nashi musnadul bazar hadisi na shida. babu shakka hadisi ne wanda yake za'ifi alhafiz ya rauna nashi a littafin fatuhul bari juz'i na biyu shafi na 534 imamul bagawi a sharhu sunna shi ma ya rauna na hadisin juz'i na biyu shafi na 624 sannan shekul islam ibn taimiyya a littafin sharhul umda juz'i na biyu shafi na 555 shi ma ya tabbatar da hadisin za'ifi ne to hadisin da ifi ne na kawo shi ne don wani dalili saboda ciko ne bangare ne na biyu bangare ne na farko bai da illa lalle Allah yana son abota mishi cikin waɗannan kwanakin goma to sai dai kamar kowane irin nau'i na ibada an samu hadisai na ƙarya da da'ifai da aka yi ta kawowa to na yi haka ne dai uwa musulmi su kiyaye cikon hadisi shine ya adilu siyamu kulli yawmin min habi siyami sanatin azumin kowane yini cikin goma din nan yana matsayin azumin shekara daya kaga in ka azumci tara din nan shekara nawa kenan shekara tara ko sannan wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadari sannan in kai kiyamun laila a kowane dare daga cikin waɗannan daren yana daidai da kiyamun laila na lailatul qadari kenan kowane dare ɗaya yana ciki yana daidai da lailatul qadari ko kenan wayannan goma ɗin suna daidai da lailatul qadari har guda goma to wannan bai inganta ba an fahimci wannan haka ma akwai hadisi ummul mu'minina aisha wanda ya shahara ga harsan malamai cewa man samal ashara wanda duk ya azumci waɗannan goma ɗin falahu bi kulli yaumin saumu shaharin yana da ladar azumin wata ɗaya ga kowane yini kina in azumci tara azumin kwana nawa kenan azumin wata tara ko sannan walahu bi saumi yaumi tarwiya ranar takwas ga wata sai aka keɓe ta da wata lada kuma cewa yana da lada ga azumtar ranar takwas ga wata yau mutarwiya yana da ladan mai sanatan wannan gini yana da ladar shekara ɗaya kaga kenan kwanaki bakwai wata bakwai ko ko ba haka yake ba sannan yau mutarwiya ladar shekara ɗaya kaga shekara ɗaya da wata bakwai kenan ko walahu bi saumi yawmi arfa, shi kuma ranar tara ga wata ranar arfa yana da ladar sanata ne ladar shekara biyu kaga kenan shekara biyu da wata bakwai kenan ko ba ka tashi ba to wannan hadisin bai inganta ba malamai ma bal sun ce hadisi ne maudu'i wa sharru da'ifi alhabarul mawdu'u ko shi an mafi muni cikin da'ifai ibn al-jauzi ya zo da ambato wannan hadisin a littafin shi na al-mawdu'at juz'i na farko shafi na 198 ya tabbatar da cewa maudu'i ne sannan imamu suyuti ya zo da shi a littafin shi na lali al-masnu'at fil ahadisil maudu'a. juz'i na biyu shafi na ɗari da bakwai kuma ya tabbatar da cewa wannan hadisin maudu'i ne ya ishe kama da cikin isnadi ne akwai kalbi wanda sai ka je cikin littattafai na rijal za ka ga yadda malaman hadisi suka yi ta maganganu a kai ne don haka babu wata falala wadda aka ambata aka keɓe yini a yini kaza yini kaza yini kaza in banda yini arafa cike waɗannan goma shi kaɗai aka keɓe duka hadisan da suka zo in taƙaita muku hadisai ne waɗanda ba su inganta ba to sai inda malamai suka samu wani ta'arudi shin ana azumtar waɗannan kwanakin ko ba a azumtar su za ka game su ka azumce su ko ba za ka azumce su ba inda masu ganin ba a azumta su suka kafa hujja da hadisi ummul na aisha hadisi na 1176 a sahihu muslim abu dawuda a sunan hadisi na 2439 sa na imamu tirmizi hadisi na 756 ibnu maja 1729 daga ummul mu'minina Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda ummul mu'minin ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'iman fil ashri qattu ta ce cikin kwanakin nan goma na farkon zulhijja ban taba ganin manzo Allah na azumi ba a wata ruwaya kuma ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lam yasumil ashra annabi bai taba azumta kwanakin nan goma ba to ina muka samu azumtar su in manzo Allah bai taɓa yi ba ina muka samu to sai kuma muka lalaba muka shiga sunanu abi dawud muka tarar da wani hadisi daga wani sahabi da ake kira hunaidatu bin khalid namiji ne abin nan hunaida hunaida muna da hamzatu muna da shi'ubatu muna da ukashatu muna da ikirmatu muna da usamatu an gane duka maza ne kuma sunansu na kariya da ta'utta anisa ko wanda wannan yana zama dalilin ma sunayen su kasance daga cikin mamnu'un minas sarfi ko kuma asma'ul layin sarfi to daga hunaida bin khalid allah ya kara mishi yadda animar atihi sahabi ne ya karɓo daga matatai an ba ba'addi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga wata daga cikin mata annabi hadisin ya zo daga wata daga cikin mata annabi wanda a littafin nasbur raya fi takharij ahadisil hidaya na imamu zaila'i ya zo da ruwayoyi masu tasirihi cewa ma mata biyu ne na annabi hafsa da kuma ummu salama alhafizu zailai ya tabbatar da wannan a littafin nasbin raya a juzi'i na biyu shafi na 157 don haka kenan hadisi ne daga ummu salama da kuma hafsa waɗanda matan annabi ne suna cikin ummu hatul mu'minin to wannan daga cikin mata annabi kalar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutis tis'a zilhijja manzo Allah ya kasance na azumtar tara na cikin watan zulhijja kwanaki tara wa yau ashura sannan watan muharram kuma yana azumtar rana ashura wa salasata ayyamin min kulli shaharin da kuma kwanaki uku a kowane wata Su ne ayyamul bid ko to ya kenan malamai suka ce to wasu mata annabi sun ce yana yi aisha ta ce ba ta yi kaka kenan to wannan ya takaitu ga ilimin aisha ita ana ce ilimi ba ta taɓa ganin radda annabi ya yi ba su kuma a nasu ilimi sun gasar da ya yi an fahimci wannan ba mamaki ya shigo inda aisha yana azumi ta ɗauka bai azumi ita ta ba da labari ne ga iya abin da ta sani don ba shi ya ce mata ban azumi ba ta ɗauka bai yi su kuma sauran matan nashi waɗancan sun san da cewa yana yi koyoshi mai tabbatarwa magana ta yana ɗora ta bisa ga mai koriya shi mai koriya rashin sani yasa ya magana shi kuma mai tabbatarwa sani yasa ya yi an fahimta man haddasa ka anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama bala qa'iman tace fala tusaddiquhu man haddathakum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu sai ga hadisin Huzaifa shi kuma ya ci ya ga manzon Allah nayi so ana samun irin wannan wa masu karatu hadisi ba bako abu bane gare su don haka ashe ana yi ba bid'a bace ba wani abu ne da aka kakaro ba manzon Allah yana azumta da ɗai ga watan zulhijja har zuwa tara ga wata kun ga ba a azumin goma ga wata ko domin annabi ya hani ga azumin ranar ranar sallah ranar salloli ga baki daya ba a azumi a ciki ina fata an fahimta malamai dai sun yi jam'i daban-daban kan waɗannan hadisan hadisin hunaida bin khalid wanda asalin shi daga ummu salama da kuma hafsa yake da kuma hadisin Sufiyan wanda ya karbo daga Amash Amash daga Ibrahim an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai shi kuma daga Al-Aswad shi kuma daga Ummul Mu'minin Aisha wanda yake cikin Sahihu Muslim malamai sun ce ba za a ce wannan ya ci karo da wannan ba jam'in su ake yi kuma sun yi jam'i daban-daban kana iya samun littafi al-majmu'u sharhul muhazzab na imamun nawawi babban littafi ne ya wuce volume 30 juz'i na shida shafi na 441 sannan fathul bari na ibnu hajirin al-asqalani al-hafiz juz'i na biyu shafi na 460 nailul autar na imamu shaukani juz'i na hudu shafi na 283 da dai sauran malamai daban-daban duka sun yi maganganu game da abin da ya shafi waɗannan hadisan kuma daga ƙarshe suka tabbatar da ana yi har ma a cikin sharhin muslim imamun nawawi yake cewa lalle mustahabbi ne shari'a ta so kwarai mutum ya game waɗannan kwanakin tara ya azumci su ina fata an fahimta sannan waɗannan goma cikin darajarsu kuma akwai wani yini mai matuƙar daraja yini wanda babu yinin da Allah ke gafarta ma bayi ciki kamar irin wannan yinin yau ma'arafa kenan babu yinin da Allah ke yanta bayi babu yinin da iblis ke bakin ciki kamar irin wannan yinin duk bannar da ya haddasa shekara yasa wannan ya yi caca yasa wannan ya yi zina yasa wannan ya yi mi yasa wannan ya yi mi ubangiji zai leƙo ci ya gafarta ma bayi ne ga baki ɗaya. don haka an roshe aikin da ya yi iblis idanu su yi jajir ya yi kuka ya yi kuka ya yi bakin ciki ya kai cuna an gafarta ma yan adam ya kai cuna ya bakin ciki na yan adam sun samu rahamar allah babu yini wanda ke da wannan darajar kai hasali ma wannan yinin shine yinin da Allah ya kulla alƙawali tsakanin ɗan adam da shi na cewa zai zo ya bauta bi shi muna da hadisi a littafi al-musnad na imamu ahmad hadisi na 2455 alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da shi a littafi al-mustadrak ala sahihaini hadisi na dubu hudu daga abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ya ce inna allah a kazal misa min zahari adam alaihi salam bin oman allah ya riƙe alƙawali da 'yan adam cikin tsatson annabi adam ta bayan annabi adam a wani bagire da ake kira nu'man yau ma'arafa a ranar arafa fa akhraja min sulbihi kullu zuriyatin zaraha Allah ya fitar da dukkanin zuri'a annabi Adam wadda ya shuka ta a cikin tsatson annabi Adam ya ciro ta fa sharaha sannan ya shimfiɗe ta sun makalla mahum. sannan sai yi musu magana faƙala ya ce alastu bi rabbikum قالوا إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والله أولا درني أني Allah maɗaukakin sarki ya fitar da kowa duk wani wanda yake ɗan adam wanda zai rayu a doron ƙasa Allah ya fitar da shi daga cikin tsatsawa annabi Adam aka shimfiɗe mu ga baki ɗaya Allah ya tambaye mu ya ce alastu bi rabbikum ibani ne ubangijin ku ba wa za ku bauta ma in ni kawo ku duniya muka ce ya Allah kai za mu bauta ma kai za mu bauta ma Allah ya kafa mala'iku ya ce to ku zama shaida nan gaba in sun gama rayuwarsu ta duniya sun dawo lahira suna iya zuwa su ce mini su so rafkanu sun manta da wannan alƙawalin da suka ɗauka suna iya cewa ba su sani ba suna iya su yi musu dama ɗan adam ya kasance mai yawan musu to suna iya amfani da wannan ɗabi'ar tasu su yi musu a wannan ranar ce allah ya ɗauko amana yadda bi sama ya gidda mata amana ya ce kina iya ɗauka ta ce allah bai iyawa ya dubi ƙasa ya ce ƙasa kina iya ɗaukar amana ta ce bai iyawa duk wata halitta komi girmanta allah ya ɗora mata wannan amanar ta bauta mishi zai kawo ta zo duniya ta bauta kowace halitta ta ce ba ta iyawa inna aradna amanata inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان كان ظلوما جهولا ألا رمك أردي كرنت من آير إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا wallahi amana ce Allah ya ɗauko idan kuka bauta mini in sa ku aljanna idan kuka saba mini in sa ku wuta Allah ya ɗauki wannan amana ya ɗora mu sama sama ta dibi wannan amana ta ce ya Allah wallahi ba zai iya ba wannan aikin ya yi mini nauyi ya Allah Allah ya ɗora wannan akan ƙasa ita ma ƙasa ta ce wallahi ba ta iyawa ka dibi girman sama ka dibi girman ƙasa suka dibi girman wannan amanar suka ce wallahi ba za su iya ba sannan Allah ya ɗora wannan gaduwar wasu debi girman dutse ka ɗauki dutsen da ke cikin duniya ka kurum ka dibi girma ne cikin sararin samaniya akwai duwar wasu waɗanda sun tasan marabin girman duniyan nan suna nan zai yawa sun fi mutane yawa suna nan cikin sararin samaniya suna yawo gaduwar wasu nan daban-daban a cikin sama suna yawo sannan ga waɗannan da suke kafe a cikin duniyanmu duka Allah ya tara gungun duwatsu ya ce na halice ku da tsananin ƙarfi ka sa hannu ka ƙwanƙwashe wani dutse ka je yadda yake ka sa hannu ka ƙwanƙwasa ko ka samu wani hama ko wani ƙarfe ka ƙwanƙwasa ka je yadda yake komi karfin dutsen nan suka ce wallahi Allah ba za mu iya ba fa ashfaqna mina suka suka tsorata suka ji ba su iyawa hankalinsu ya tashi ya Allah wannan abin ya yi mana girma amma fahamala hal insanu sai dan adam ya ɗauki wannan amana muka ce ya Allah mu mun ji mun gani mun iya ya Allah a mana wannan amanar ai kayan jaki ne aka ɗarma ma amali zai tashi da shi ko to haka ne wannan amanar ai ƙaramin abu ne aka ɗora muna ya Allah mun ji mun gani muna iyawa ashe wannan daren ne muka yi ma kanmu jahilci ko muka shuka ma kanmu wuta kuma wallahi ranar tashin kiyama Allah na tashe mu duk sai ka tuna da sadda an ka ɗauki alkawali wannan memorial an yi deleting ɗine ne amma kana tashi yinin kiyama za ka tuna sadda ka ɗauki alkawalin lokacin ma ana tattaro ka kana zabura kana cewa kana iyawa ita sama na can ta riƙe baki tana mamaki ƙasa na can tana mamaki ka yi tsaye ka ce kai ka ji kai ka gani kuma kai ka iya innahu kana zaluman jahula ɗan adam ya kasance mai yawan kai shi ko mai yawan jahiltar aƙiba al'amura Na haka muka ɗauka to shi na shi kuma Allah a daidai wannan duk shekara ta zagayu zai yawaita gafarta muna in ya kalle mu sai ya ji tausanmu shi ko mai yawan tausai ne mai yawan jinƙai ne mai yawan rahama ne in ya kalle mu ya kalli alƙawalin da muka ɗauko ma kanmu da irin fitinar da muka ɗauko ma kanmu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle babu magani in bai gafarta muna ba gabaki ɗaya za mu halaka sai Allah ya leƙo waɗanda suke tsaye a fagen arfa gabaki ɗaya Allah ya ce ya gafarta musu akwai wanda ya yi niyyar zuwa bai zo ba wani uzuri ya hana mishi wani biza bai samu ba kun wani kuma wani dalili zai zo ya hana mishi to annabi ya ce lallai mun bar wasu mutane a garin madina ya ce babu tafiyar da za mu yi babu wani rafi wanda za mu yanka face suna tare da mu habasa humul uzur ko mun san hadisin to har su allah zai game su ma za a ɗauka ruhunan su a aje hiliyan arfa Allah ya game ya ce ga wance can bata zo ba ga wani can bai zo ba ga wani can bai zo ba uzuri ya hana musu duka na gafarta musu sannan Allah ya waiwai duniya ya gafarta ma waɗancan ya gafarta ma waɗannan ya gafarta ma waɗancan ya gafarta ma waɗannan to musamman kana azumi a wannan yinin fa kun ga ba ƙaramin abu ba ne kun wani hadisi da jabir bin abdullahi al-ansari ya zo da shi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa abdalu ayyami duniya mafi darajar yannan duniya gaba ɗaya ayyamul ashiru su ne kwanakin nan goma na farkon zulhijja wallahi da mun san daraja waɗannan kwanakin da sun kama mai wata sharhuliya ya aji mai wata wasa ya aji mai kome ya aji mun dawo masallaci mun tare mai itikafi yana can yana yi mai karatun qur'ani na nan na yi masu kuɗi na nan na ta ciyarwa har sai ya zan iya an ɗauki sadaka ma ana yawo da ita ba a samu mai karɓa ba saboda kowa ya wadata cikin waɗannan kwanakin shine yace ashiru zulhijja yace yana nufin goma na watan zulhijja wannan hadisi yana a sahihul jami hadisi na 1133 da littafin Sahihul targib hadisi na 1150 yana cikin musnadul bazar ka samu kashful astar hadisi na 1128 da haka kun ga ashe yini ne mai daraja tare da cewa in ka azumci wannan yinin za a gafarta maka zunubin shekara nawa shekara biyu shekarar da ta gabata da shekarar da kuma aka fuskanta za a gafarta maka zunubin shekara biyu wanda ya azumci azumin yana arafa ina ga wanda shi kuma ya zaune ya kukulla da binai ya kukulla abin tota ina masu azumin arafa ya bi su ya ba su su kuma su yi bude baki da sun buɗe baki duk ladar da sun ka samu ka same ta in Allah ya gafarta musu kai ma ya gafarta maka duk abin da suka samu na rahama kai ma ka yi musharaka da su to ka buɗe bakunan mutane da dama sannan in ga hali kuma an ɗauki abin layya an ba su gari ya waye an soya an ba su ba mamaki marayu ne mahaifinsu ya daɗe da tafiya ko kuma mahaifinsu ga ramadana ya tafi Ba ra ya yanka musu yanzu ko bai duniya ba su da wani gata bayan allah kawai ne gatansu to ka nuna ma allah cewa waɗannan jama'ar tashi waɗanda jama'ar allah ne fa gobe kiyama kowa na da tashi jama'a A ahalul qur'ani jama'ar allah ne waɗannan ƙananan yara da kake gani marayu jama'ar allah ne za a ce annabi muhammad kwashi daka jama'a ya kwasa annabi musa kwashi taka ya kwasa annabi isa kwashi taka ya kwasa annabi wane kwashi taka wani kwashi taka kowa ya kwashi tashi jama'a har a kai ga takadaran mutane fir'auna ya ɗibi nashi kowa ya ɗibi nashi to sai Allah ce to ni kuma zan ɗauki tawa jama'a ina ahalul qur'ani suke sai Allah ce to ku ne nawa ina marayu suke ina ƙananan yara da tsofaffi waɗanda sun yi tugu ina suke masu rauni ni kuma masu rauni su ne jama'ata wannan lokacin ne za a su nuna ya Allah wancan shine ya ce yadda ya yi jinkanku ya ji tausanku don wa yi jinkanku kuma don wa waye tausanku su ce ya Allah donka sai Allah ce to bai da sakamako a guri na face gafara da rahama da aljanna sai a kwasa a yi aljanna a wannan lokacin ne za ka ga ana ruwan rabon aljanna a ɗauka sai ka ga ana ta tsallake ka ana ta tsallake ka an ba kowa an kyale ka don me domin kai baka ciyarwa ga miskinai masu rauni ko baka kwadewa wala tahadduna kalla كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما الماء وتحبون المال حبا جما كلا إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى لا حول ولا قوة إلا بالله يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا حول wallahi duk lokacin da muka samu dama muka yi tafsirin waɗannan ayoyin sai ka kwan baka yi dariya ba sai ka baka fitar da hauren ka waje ba saboda irin abin da yake ciki na karantarwa da kuma bala'in da yake ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla balla tukrimun al-yatim ya ce a aha ku dai ba ku girmama maraya ba ku girmama maraya ba ku iya ciyar da shi ba ku iya shayar da shi ba ku iya sa farin ciki cikin rayuwa ta ba ku iya taimako ne ba ku iya mai komai wala ta na ala ta'amil miskin ko ba ku kwadaitarwa kan ciyar da miskinai ba ku kwadaitarwa ga ciyar da miskinai kyaututtukan kuma tsakanin manya da manya suke karewa ina kyauta tsakaninku da talakawa ina kyauta tsakaninku da marayun nan ina kyauta tsakaninku da ƙananan yara waɗanda bihim tumɗaruna wa bihim turzaquna wa bihim turhamun ina waɗannan kyaututtukan babu su kyauta inda za ka sa his excellency ko honorable ya gani ya yi makin cewa wane yana tare da mu nan kake sawa ba ka sa kyautar inda Allah zai gani ya yi maki ya ce wane yana tare da mu namu ne saboda ku ka fi son honorable ka fi tsoron honorable bisa ga yadda kake son Allah bisa ga yadda kake tsoron Allah wata akulu na turasa kuma kuna cin dukiyoyin gado na marayu akalan lamma ci na tarawa ku ba ku ci ga marayu nan ku je ku je kotuna ku ga yadda ake ta cases an ba shi dukiyar maraya ya canyi kuma Allah ya ce inna ma ya akuluna zina ya akuluna amwala ma zulma ko inna ma ya akuluna fi butunihim nara wuta ce fa mutu yake ci cikin ciki ne yinin kiyama za ka ga wani da ya yi kusa gare ka kaja. wuta tana kuna tana tururi cikin ciki ne in kana son ka ji mugunta ta wuta cikin ciki ga ciki ya yi girman bukka wuta ce tun da waje kana cikin kan wutan hanji sun dahu sun kakkatse bala'i bisa bala'i tun ma ba kai cikin wutar ba to biɗi masu cin dukiyar maraya wato hibbunal mala kuma kuna son dukiya hubban jamma ko so na tarawa kuna son ku tara dukiya dubu kan dubu kullun kokarin kuke ku tara ba kullun kokarin kuka yi kuwa kan ku guzurin gobe kiyama ba Allah ce kalla a'aha idza dukkatil ardu dakkan dakkan idan aka nike ƙasa dukkanin nikewa daga jin dakkan dakkan kai ka san babu alkhairi ciki ga ƙasa an niƙe ta ta miƙe tsaye har iya ganin ka ƙasa ce miƙaƙƙiya bi ƙa'in ƙarƙarin ga ta nan miƙe ka diba ka ga sama ba iri wadda ka saba gani ba ta yi jajir kamar fatar akuya sama tuɗa take yi tana narkewa tana tuɗa saboda bala'i da hushin Allah tuɗa take yi tana narkewa da wuta wannan samar da kake gani ba ita bace gobe kiyama haka ma wannan kasar ba ita bace wannan daga tashinka za ka san mai bala'i mai aukuwa ta auku dukkanin bala'i ya zo daga dibin wannan saman ƙasan da kake taki daga dibin ta kasan iya bala'i an cin mai to ana cikin wannan yanayin waje a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangiji zai zo ana taro a ce ga shugaban ƙasa ya zo kaga taro ya kai taro ko security zu za su ɗauki aiki ko ina za a ɗauki tsaro za ka ji ko'ina ya ɗauka ga mai girma shugaban ƙasa nan ga mai girma gwamna nan ga mai girma sarki nan ga wane nan to nan ubangijin sarakunan ne ya zo ga mala'iku suna sahu-sahu wani mala'iki duniyan nan ma sai ta shige tsakanin haƙoran shi saboda ƙarfin halittar jikin shi ga mala'iku nan daban-daban sun yi sahu-sahu ana cikin haka kuma sai ga wutar jahannama ita kuma mala'iki biliyan hudu da miliyan ɗari tara suna janye da ita tana ƙugi ya runaha ba su iya su tallabe ta janta suke tana ja in ja da su suna tafe da ita haka wutar jahannama to Allah zai janye ganinta ga wasu mutane waɗannan da anan duniya suka rayu daga duniya sai kaduna su kadai ne za a gwada ma wannan wutar to idan mutum ya ga nan ga ubangiji ne ga wuta can an jawo ga waɗannan mala'ikun ga duk wata halitta mai ban tsoro wani aljanni wani ifiritin min da duk ga su bayyane ga zaki kwance yana kuka yana ta kai ne. bala'i ya kai bala'i ga akuya kusa gare shi bai ma san akuya bace ga uwa da uba tsirara kowa ya miƙe tsirara haihuwar uwa tai ba wanda ya damu da wani bala'i gabas bala'i yamma bala'i kudu bala'i arewa lokacin da ɗan adam ya hangi haka yau mai izin ya ta zakarar insanu wa'anna lahu zikira rannan ne dan adam zai tunawa da duk abin da ya aikata na zunubi ya tuna da duk hanyar da ya kamata a ce ya bi ya tsira ya ce lokaci kaza da kaza ne da yanzu shi kenan da lokaci kaza dukiyar nan ban taskace ta bada masallaci na sata da tafiya ne na ciyar da marayu na ɗauki nauyin tafsiri na yi menene duk da ya fi mini to yana cikin wannan lissafin an na zikira menene amfanin tunawa gare shi don haka sai ya ɗora hannu a kai yana ya laita ni ƙaddamtu tule hayati ya kai cuna abinda na gabatar ga rayuwata ina ma a ce za a mayar da ni in gyara ina ma a ce na gabatar da ayyuka na gari ina ma a ce sadda ake mini wa'azi na saurara da kunne na karɓa sai zan da an yi wa'azi da na an gama sai in kakkaɓe kunnuwa na in tashi ina dubin daga duniya sai kaduna har mutuwa ta zo kicibis ta same ni ko mutuwan nan bata taba iske mutum lokacin da ya shirya ba bata taba iske ka ka shirya ba duk lokacin da take iske ɗan adam shine lokacin da ɗan adam ya fi kowane lokaci buƙatar zaman duniya kicibis kawai za ka ga mutuwan ta zo maka la haula wala quwwata illa billah ana gwada mini lokaci dai tun ɗazu insha allahu dai ina ganin sai mu ɗauka wani sati an yi ran laraba alhamis a juma'a mai gaggawa a dai ƙara sati ɗaya an fahimta a ƙara sati ɗaya zai fi sai mu sa shi kamar a juma'a ne mu sa shi juma'a ko kuma ni fa zai fi min kyau asabar juma'a muna karance karance da yawa ko da alhamis to in an yi sallah laraba alhamis juma'a asibit to wata asabar mai zuwa sai mu dawo mu dora ko da dai sati biyu mu samu sannan mu koma mu isra'i din mu ci gaba daman mun yi magana cewa za mu ci gaba da tafsirin isra'i muka ga sallah ta matse muka ce to za mu dan jinkirta har sai an kammala bukukuwan sallah sa'an nan mu dawo mu ci gaba ina roƙo Allah abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladashi abinda muka faɗa bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasashenmu da biranenmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu mu kuma da muke rayuwa yanzu in tamu ta zo Allah ka samu cika da imani ya Allah ka karbi ayyukanmu ya Allah ka karbi ayyukanmu Allah ka lullube mu da rahamarka Allah ka azurta mu arziki mai amfani ka ilmantar da mu ilmi mai amfani gobe kiyama in ka tayar da mu ka tayar da mu cikin inuwarka ranar da babu wata inuwa face inuwar nan ta ka ya Allah sannan ka sa mu gida aljanna ka ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam